Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau rana Asabar sha biyar ga watan Janairun shekarar 2022 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. jiya juma fadar white house ta tuntuɓi ƙasar ukraine da ta yin taimakawa wasu hukumomin gwamnati da suka fuskanci harin kutse ta yanar gizo cikin dare wani mai magana da yawon kwamitin tsaro na fadar white house nsc ya faɗa murya amurka cewa an yi wa shugaban amurka joe biden bayani game da harin wanda ya haddasa rafa shafukan yanar gizon gwamnatin ukraine da yawansa ya kai goma sha biyar kakakin ya ce hukumar nsc ta yi ta yin duk wani tallafi da za ta iya bayarwa yayin da ake ci gaba da tantance illar harin ma'aikatar harkokin wajen ukiran ta bayar da rahoton cewa a juma ma'aikatan da abin ya shafa sun hada da baitul mali da hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ma'aikatar harkokin cikin gida inda ake ajiye bayanan fasfo na 'yan ƙasar ukraine da kuma bayanan rigakafin coronavirus a ƙasar. 'yan sandan ƙasar tunisia sun yi amfani da ruwan zafi da sanduna don tarwatsa masu zanga-zanga sama da dubu ɗaya da ke ƙoƙarin isa tsakiyar birnin tunis a jiya juma'a. da nuna rashin amincewarsu da matakan da shugaban kasar ya ɗauka wajen shawo kan cutar coronavirus. Kasancewar yawan 'yan sanda ya hana masu zanga-zangar da dama yin taro a titin Habib Bogwiba, babban titin tsakiyar Tunis wanda shine wurin da aka saba gudanar da zanga-zangar, ciki har lokacin juyin juya hali a 2011 wanda ya kawo demokaradiyya. Daga nan ne 'yan sanda suka yi ƙoƙarin tarwatsa gungun masu zanga-zangar daban-daban akalla ɗaya daga cikinsu yana da ɗaruruwan masu zanga-zangar kamar yadda shaidu suka ce sun yi ta harbin kan mai uwa da wabi don tilasta musu komawa baya ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar ta ce mutane dubu ɗaya biyu ne suka yi zanga-zangar ta kuma ce dakaranta sun yi taka tsantsan labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata babbar jami'ar diflomasiyya ta turai ta yi imanin cewa har yanzu akwai damar da za a iya kwantar da rikicin siyasar kasar mali wanda ya sa gwamnatin sojan kasar ta riƙon ƙwarya karawa da makwabtanta da kasashen duniya a cikin 'yan kwanakin nan wakilin musamman ta tarayyar turai a yankin sahel emmanuela del rey ta soki masu mulkin kasar mali a halin yanzu da ta da hankalin kasashen yankin da turai ta hanyar ɗage zaɓe na tsawon shekaru biyar da kuma kawo sojojin haya na rasha don taimakawa tsaro sai dai a wata hira da ta yi da murya amurka a ranar juma'a del ta ce tana ganin a ƙarshe shugabannin juyin mulkin ba su da wani zaɓi illa su ja da baya del ta yaba da takunkumin da aka ƙaƙabawa wa ƙasar mali a farkon wannan mako da ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas da kuma eu suka ɗauka inda ta bayyana su a matsayin masu daidaitawa kuma masu tasiri ta kuma kira kasashen duniya da su ci gaba da matsa lamba kan gwamnatin wucin gadin. Daga ƙarshe masu rajin kare muhalli da likitocin dabbobi na gargaɗin cewa sharar robobi a buɗaɗɗun wurare a gabashin Sri Lanka na kashe giwaye a yankin bayan da aka samu garawaki bi a ƙarshen mako. Kimanin giwaye ashirin ne suka mutu a cikin shekaru takwas da suka gabata bayan da suka ci robobi a cikin juji a ƙauyen Fallakadu da ke gundumar Amfara. mai tazarar kilomita 210 gabas da babban birnin kasar na colombo binciken da aka yi wa dabbobin ya nuna cewa sun haɗe rabobin da ba za su iya narkewa a cikinsu ba da ake zubarwa a cikin juji in ji likitan dabbobin daji na nahal pushkumara ana girmama giwaye a sri lanka amma kuma suna cikin hatsari adadin su ya ragu daga kimanin dubu goma sha hudu a karni na goma sha tara zuwa dubu shida a shekarar dubu biyu da goma sha ɗaya bisa ga kidayar giwaye na farko a kasar. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. shirin da ke kawo muku rahotanni hirarraki da ma bayanan da suke da alaka da sha'anin tsaro. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Laftanar General Faruk Yahaya, ya gudanar da wani gagarumin taro da manyan kwamandojinsa daga ko'ina cikin Najeriya da ma wajenta. inda a wurin muka yi kicibis da wani babban kwamanda da ke jagorantar wata babbar runduna da ke yaƙi da mayakan boko haram sai ku biyo mu. madalla. Yanzu za mu shiga shirin gadan-gadan. Da farko za mu bar babban bakon namu ya gabatar da kansa kafin sauran bayanai da ke cikin shirin su biyo baya. Sunana eh, Major General Abdul Khalifa Ibrahim ni ne kwamanda na multinational joint tax force wato sojojin haɗin gwiwa na tafkin chadi masu yaƙi da boko haram ranka da ga ka abuja ko za mu san dalilin ka zuwa birnin abuja na zo wannan conference na hafsan hafsoshin soja na nigeria wato lieutenant general faruk yahaya mun zo mu tattauna kasan kowane shekara manyan kwamandodi suna zuwa a yi taro inda za su faɗi duk abin da suke yi su briefing ɗin shi babban hafsa da sauran manyan hafsoshi sai a gani in akwai inda za a yi gyara sai a yi gyara kuma dai a ga dai yadda abin zai ci gaba ainihin dalilin taron kaɗai menene ainihin ginshikin taron. Duk abubuwan da muke yi a various commands dinmu sai mu nuna ma shi hafsan hafsoshi ga aikin da muka yi in muna da ƙalubale ga ƙalubalen da muke da su shi kuma zai duba da sauran manyan hafsoshin sai su ba da shawara kasan yawancin abubuwa na hannun shi duk inda akwai matsala ana neman kayan aiki ko na zai bada yanzu muna shirye mun samu kayan aiki sosai shi sojoji dubbansu sun gama training ko ina ana training so ni na tabbata cewa ah, in Allah da wannan sabon shekaran za ta yi mana kyau insha Allah duk wayannan shanin tsaro na bandage na 'yan ta'adda masu yaudaran mutane su kashe su duk in Allah da za mu kawo ƙarshen shi fatan mu kenan kuma Allah zai ba mu nasara. General yanzu bari mu shiga bangaren ka wato rundunar kasashen kawancan yankin tafkin Chadi. Ko za ka dan mana bayani dangane da halin da ake ciki zuwa yanzu? Eh to um, gaskiya ne yanzu na yi kamar wata hudu ina shugabancin wannan runduna na MNJTF kuma gaskiya da na je na zagaya duka kasashen ko da yake ban je Niger Niamey ba amma ana shiri Allah da zan je amma shi ma ba matsala ba ne domin mataimakina general ɗan ɗan Niger ne kuma sector commander da ke difa Colonel kyau yana kokari sosai muna aiki tare da shi daidai yadda ya kamata. So in Allah da kwanan nan zan je Niger ɗin. Amma da na je na zagaya abin da na gaya musu muna son haɗin kai mu yaƙi wa'annan 'yan boko haram ɗin kasan sun gudu suna daji kuma yadda suke sai dai su zo su yi sari kanoke su sa bom a ƙasa su gudu wayannan mutane ne wanda an kusa gama da su ya kamata mu zo mu haɗa kai mu haɗa kai a kawo ƙarfi da ƙarfi a kawo cooperation komai da komai a shiga duk inda suke mu kai musu farmaki kuma a gama da su kuma Allah da abin da za mu na san kama daga lokacin da ka karbi rundunar nan zuwa yanzu an ɗan yi ɗauki ba daɗi sosai ko za ka ɗan takaita mana kaɗan daga cikin irin aran gama da aka yi da kuma irin nasarorin da aka samu to wannan dai rundunar aikin da aka ba bata shine su yaƙi mu yaƙi boko haram domin alif dubu biyu da goma sha biyar shine aka yi setting up din wannan runduna kuma abin da ya sa aka yi lokacin 'yan boko haram suna ko ina su je nan su je can to da aka kawo wannan runduna operations din da aka yi a baya su amni fakat su yankin tafki da sauransu ya taimaka sosai akwai lokacin da su 'yan boko haram suke kai hari su kori sojoji amma tun da aka yi mnjtf dinnan ba location na mnjtf wanda suka kai hari yaran suka gudu to kaga an samu ɗan ci gaba kenan mm. kuma banda haka banda haka banda yakin da muke da su 'yan boko haram ana so mutanen da suka gudu su dawo inda suke to in kaga kamar kasar Nijar wajen baruwa mm. yanzu na ga kusan shekara mutane wajen dubu biyar sun dawo shi mai girma shugaban Nijar ya je ma ya gan su in ka ga kuma wurare a Najeriya Ah, kamar su banki you know, mutane sun dawo daga ah, me sunan wannan camp din minau camp wanda take kamaru sun dawo wajen mutane dubu shida suna nan a banki in ka je banki yanzu gari ne wanda komai na faruwa banda haka wajajen ah, kuka local government wajajen su baga wajajen su doron baga da dai sauransu mutane sun bar mangono sun koma wurin zan iya shaidar maka cewa yanzu a bagama an riga ba su izini su fara kamun kifi kuma dama abin da aka sani kenan da baga haka a kamaru ma an ka je eh, kolofata da kuma akwai wani gari banda kolofata duk wurin abubuwa sun fara bunƙasa mutane sun dawo 'yan sanda sun dawo custom sun dawo so abubuwa dai na eh, muna samun ci gaba kaɗan-kaɗan. general idan muka duba kaman wani lokacin 'yan boko haram sukan yi amfani wato kai zirga-zirga ta cikin ruwa mm. su guza daga nan zuwa can ko su hari ko su wato sufurin jigilan kayakinsu da sauransu mm. akwai matakin da rundunan kawancen tafkin chadi take ɗauka domin dakila wannan kai kuma da suke ta cikin ruwa eh to kasan eh, <laughs> yadda muke nan muke eh, interview da kai kowa na ji har su ma 'yan boko haram din suna ji mm-hmm. so ba abu ne da za mu fito mu faɗa a nan ba amma gaskiya akwai matakan da za mu ɗauka don ba za mu bar su su ɓata mana ƙasashe ba su zo suna magana addini addini na yaudara addini na kashe mutane su je su ga mutane a ƙauye ba su ɗauka ba ba su komai ba a sa musu wuta a kashe su wani addini ne wannan so definitely akwai abubuwan da muke muke yi akan wannan allah da kuma kwanan nan wannan abun zai kare ni abun da nike so na gaya musu domin 'yan boko haram sun fito dubai sun ajiye makamansu sun fito kuma ba abin da ya same su jiyan nan da nike magana ah, jiya wato ranar litinin kenan na ga sha uku ga watan ah, sha biyu wajen mutane dubu ɗaya 'yan boko haram wanda suka yi surrender a kamaru an shirya a kawo su najeriya da yawancin su 'yan najeriya ne ba abin da ya same su su wanda suke daji su fito wallahi su fito domin akwai lokacin da za su zo su fito ba za su iya fitowa ba amma yanzu an riga an yarda cewa su fito ba abin da zai faru da su jara in kace sun yi saranda wato kamar sun miƙa wuya a dakarunku da ke bangaren kamaru kenan eh kasan eh, mnjtf din wato wannan eh, runduna da ke shugabanci akwai sector a kamaru headquarters na mora kuma akwai eh, sector na biyu a bagasola chad da sector na uku a nigeria wato a mongonu kuma sector na hudu yana difa a Nijar. So suna mika wuya duka wayannan wurare amma sun fi zuwa sector sector na ɗaya na kamaru kuma mu ba mu damu ba duk inda suke so su je su dai je su miƙa wuya kana jin menene yasa suke miƙa wuya eto eh kasan su ma da kansu suna faɗa da juna wannan factor ɗaya kenan eh, Shugaban su da eh, shekawan kashe shi ko ya kashe kansa to wannan ma ya kawo matsala kuma operations din da muke yi yanzu ma da nake ma magana muna nan muna filin daga muna operation operation uh, sharon fage kuma allah na bamu nasara sosai wannan operation ne na wannan runduna ko da yake mun haɗa kai da operation haɗin kai wanda ke da headquarter a maiduguri kuma gaskiya da mu da sojojin Nijar, wato sojojin Najeriya da sojojin Nijar, kuma abin ya yi kyau sosai wurare kamar su a Aregi, su shiga su Kamaguna, Kamaguna ma mun ga kamar suna da workshop a wurin Eh, inda suke gyara motoci da sauransu duk mun je mun ragargaza wannan wurin mun je a saga da wasu wurare duk wuraren da ya kasan sun ga suna zuwa sai su gudu su je su boye abin da suka iya kenan don su yi sari kanoke ko su sa bom a ƙasa kuma mun kammala operation din to za mu bayyana duk abin da muka yi a kai amma alhamdulillah Ko da yake mun dan samu wasu 'yan koma baya ka kasan sha'anin yaki amma muna dominating wurin wato muna eh, sintiri eh, za mu ci gaba da haka yanzu ma mun fara kenan wallahi farawa kawai muka yanzu. Idan muka duba cewar 'yan boko haram suna ta mika wuya suna ta mika wuya amma kawai yanzu ban sani ba ko kuna da wani adadi na alkaliman yawan waɗanda suka mika wuya. Ai wanda suka mika wuya yanzu Malam Hassan san kai kusan dubu ashirin dubu ashirin. Kuma ni zan ce ma gwamnatocinmu you manya na wannan kasashe guda hudu ya kamata yanzu a zauna a ga me za a yi ma wa'annan mutanen mutum dubu ashirin ba ƙaramin nan ba ne kar a bar ma ko jihar borno kadai ko abin a a zauna a gani me ya kamata a yi musu yanda wasu za su fito kaga wurin nan da ya riga an koma baya eh, amma allah da muna kokari mu ga cewa an kawo karshen wannan abun an kawo karshen wannan abun insha Allah. da yake suna ta mika wuya din nan um, wani rahoto da muke samu shine wasu daga cikinsu da suke cikin dazuzzuka su ma suna son su mika wuya amma kuma ana hure musu kunnen cewar idan suka miƙa wuya suka zo wurin ku ko sojoji za ku kashe su yanzu mukaddara suna jin mu mana wannan tattuna da kai general me ka ce musu kai to eh, duk wanda ya gaya musu wannan abun eh, wallahi ƙarya yake domin me yadda na gaya maka yanzu sun kai fiye da dubu ashirin da su mayakan da iyalansu da yaransu wanda suka miƙa wuya kuma ba mutum ɗaya wanda aka kashe in ma akwai binciken da za a yi to za a kira wasu a ciki ana musu wasu tambayoyi amma ba wanda aka kashe so su fito sun san yadda za su fito su fito su ajiye wannan makaman ko su kawo mana wannan makaman ba abin da zai faru da su ya mutane za su je su zauna a cikin daji ba abinci ba komai su ce wai suna addini wani addini suna yaudaran ku dai kawai. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma shi babban kwamandan rundunar dakarun ƙawancen ƙasashen tafkin Chadin Major General Abdul Khalifa Ibrahim. Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku. mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu mu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na da ɗan gari daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanishin Guriyar Nijar suna na Haruna Mamman bago kuma mun sauka a garin da bisu gidan Kibiya da ke cikin karamar hukumar mulki ta birnin Kwanni a cikin jihar Tawar Jamhuriyar Nijar. Garin ba nesa yake ba yana 'yan kilomita kilomita kalilan ina ganin hudu ne zuwa biyar a arewa ga hedikwatar uh, birnin kwanni ko mu ce birnin gunduma na birnin kwanni kuma mun haɗu da ɗaya daga cikin dattawan garin na dubisu gidan kibiya malamin mi a sunan ka sunana ba so labo kana da yanzu shekara ka nawa yanzu yanzu yana da cikin shekara saba'in ba ɗaya gare ne to muna yan eh, musan wannan gari na dubisu gidan kibiya me yasa aka ce mai dubisu gidan kibiya lalle lalle gidan kibiya nan da ka ji ana cewa da bisu gidan kibiya gidan kibiya taka don abin da mun ka sani kakanni da owaye saboda zarumta gidan kibiya na ka kiran gidan kibiya tun da mu mahalba ne gidan kibiya mahalba na na ƙasar birnin kwanni da har ta kai ga masarautar kwanni halibi kamar mi ko ka halibi mu komi muna yanzu in zamanin da na aka ce ga guguwar yaƙi ya taso mu kakannin nan namu da owaye mu da kibiya na za mu tarbar yaƙi kuma duk wanda mun ka duk mun ka saki kibiya in mun ka saki kibiya ko na muka san ta kai sai ta kai to kamar kana ka ba mu wani dan tarihi na kamar martaba kibiya da wannan gari ya nuna musamman a cikin wannan karkar ta ta birnin kwai eh lalle zan baka tarihi dan can kakannin mu da uwaye akwai wani ba'abzi ne da yace zai towa kwanni shi ta kwanni da yaƙi duk lokacin na sarakai da sai sarki ya aiko ma kibiya yace to kaji matsalar da ta faruwa da da za ta shigo a cikin birnin kwani nan shi kibiya ce ai wannan wannan an gama kamar hakimin garin shi ne aka ce ma kibiya ka san hakimi daban kibiya daban eh munan kibiya ta nan ka ana cewa kenan wanda an jagoran mutanen gari shi a kibiya nan ko eh kamar nan shi ne a kibiya nan wanda wanda an jagoran abin tun da mai gari namu hina can ne ah. mai gari shi kamar shi sarauta ta ta mu ta kibiya kenan wannan ba abzanan da ya ce zai tuwa shi ta kwanne da yaƙi mm. dan nan kakannin nan mu kibiya ta an ka saka mai tattai ko wakin shi kawo gari gashi nan bingire ya gangaro bingire shi kawo zai zakwa dan makiri na tsakanin bingire da dan makiri nan kibiya ta gamu da shi ta tabkai ga gaba to da ina an ka saki kibiya dan nan an ka sake ta dan nan cikin dan nan garin eh dan nan gidan kibiya an ka sake ta to yanzu wannan gari kamar ya kai shekara nawa yana da shekara nawa da girkawa yanzu wannan gari namu yau a zaman da muke muna 2021 kenan yana da shekara 300 da arba'in da ɗaya. Da girkawa. Da girkawa. tunda kakannin nan sun ka taho ba mu san mu wanga gidaje ba bisa itace na duk wanda an ka ce ma gidan kibiya to mu gina zana bisa gina zana kakannin mu hakwana. Eh. to yanzu kamar cikin garin wace irin kabila wace da wace kala da wace kala akwai cikin gari na mutane a a mu da nan gidan kiba ba mu da ta kabila da mu da in ba yanzu da kwadan lokaci da ya taho ba mu nan gidan kiba ba mu san mu hulla da wani bahillaci ba haka ko wani wani buzu ko wani buzu haka eh, tunda duk wanda asalin gidan kiba da wanda asalin gidan kiba bai alban bahillata duk wanda asalin gidan kiba bai alban bahillata ni ya dalili eh, saboda gado na tun kakanni da kakanni kakanni ba su haɗe dalilin da ya eh, A sun haɗi. sun faɗi eh, dalilin sun kwaɗi saboda ana kiran ka zarumi kake oh. kana son kai zarumtaka kenan baka alman ba baka don inda da ka alman lata to wannan duka almadi na kudu ya ta yi asiriya asiriya ta ta kenan ko mace ta karo da kai tana kan kasa to su mutanen da su gidan kibiya wace gobira na arawa na bagobawa na wa'ani iri a ah, mu mutanen gidan kibiya gidan kibiya inda gidan kibiya ta taso da da Najeriya ta taso da Najeriya eh, da Najeriya ta taso Najeriya wani waje cikin Najeriya. Da dai kabe dai muka taso. Da wajen eh, eh, eh, da jihar Kebbi. Da cikin ƙasar Kebbi. Da cikin ƙasar Kebbi to da can asalin gidan kibiya ya taso. Dan wanda a tushen gidan kibiya din ba gai shi a tushen gidan kibiya. Shi ya kawo garin. Ya kawo garin. Dan bisa ice na shi ke. Din ba gai. Eh din ba gai. Bisa ice na shi kwana in ɗano gari to bisa can nan da aka kwana. To da can ƙasar Kebbi da ya taso ka gangarowa na ya taho ko. Gangarowa na ya zaka nan sai ya taho ya huce ka fito ya shigo lela har ya za kwanni da ya kwanni da ya taho don ni so ta na wayo da itanya nan itanya nan itanya da ya kwana bisa gare ta to da ya taho zai huta to sai daidai da ne na sai tsaya da ya tsaya sai ce to shi yau ya kawo gidan kibiya na tsaya nan ka ji mahawari abin da aka ca gidan kibiya. to da ya taho shi ya zaka ko da jama'a ya taho. iyali ne shi da mata ta yana to da ɗaya shi. babu wasu eh, mutane sun ka goyo musu. Eh, babu wasu mutane da gare sai iyali ne. to yanzu shi wannan gari ni yallau ni abin da mutane kai kasuwanci noma kiwo mi mutane kai. yanzu munan gidan kibiya abin da mutane kai noma na kasuwanci da shi ɗaya na ake yi. muna yi musan kamar su Eh, shi wannan gari yalla ko wani abu wanda a gare wanda shi ka takama da shi wanda ko ina ba a samu ne in ba nan garin an ka zo amma abin da muka takama da shi mu an eh, eh, kibiyan nan ta ni ce ma zakwan lokaci na don ko macen gidan kibiya ya haruna ba an in tace yau ka bata mare ta ce sai ta yanke ka ko sai ta yanke ka to yanzu zakwan lokaci na yanzu da musulunci ya shigo yanzu mutanen gidan kibiya duka an kazan musulunci ya ratsa gidan kibiya shi yasa har yanzu ko komi na sai dai mu masu al'ada nan ta kirbin kiba ita kan ba a yabbanin ta. Yanzu kibau din akwai su suna aiki har yanzu ko kuma babu kibau din illa da suna na ɗaya a tabbata. gobe kibar nan na man ba akwai su har gobe akwai su. Akwai su kibau. Ko gobe akwai su kibar nan. Amma eh. dai an bar halba su ajjana suke ana kan. An bar halba su yan kaga ga kibiyar nan in ka ga an tahi sai kamar sallah a taiwa da sarki sarki in yayi hawa a zo a sha mai baka. amma da mu ta mu kakanni da waye duk kibiyoyi ne da gani ko da yake karkashin sarakuna na suke karkashin sarki na suke eh, duk abin da suka bukata suka ce sarki shi yi musu da gudu na sarki zai yi musu kuma ruwan mun ga sarki namu Allah shi mai albarka don dai duk al'adodi an ce shi yi na harka bisa ga gidan kibiya shi na yi to yanzu muna yi musan wannan gari ne matsala ta ko ta matsala wadda kuke fama da ita mm, yanzu mun matsaloli dai gudana yanzu saboda harkokin da aka yi nan yanzu an bar su harkoki wani eh kamar namu na na gado hakan ga na tsaye tsaye eh na tsaye tsaye yanzu shi su kan shi kibiya dole na yanzu shi an matsala ku eh, shi amma dole in ta kana ta kana kibiya dole sai yayi sai an yi wannan sai an yi wannan harkoki na tsaye tsaye eh, shi sai an yi wannan harkoki na tsaye masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shiri mai suna da dan gari daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma ni Haruna Mamman Bako ne na shirya shirin kuma na gabatar daga nan gidan da rediyon diya fm na birnin kwannin jamhuriyar nijar sai ce muku sai wani karon idan ba allah ya yarda to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma sittin Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita ɗari da 200.5. Baya ga haka, A ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. na tuna wata rana ran asabar na kwance gida na zan huta sai na ga hamset na na na ɗauka sai na ji abba da ummi na suna mini allabi shirin na samu karuwa an haifa min da mai daɗi soyayya ɗanɗa mai albarka diyar kwarai ribar soyayya ɗanɗa mai albarka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.